ganganci ya kamata a sa ko wani abu kenan makwabci na da wani haƙƙi a kanka a menene haddi na makwabtaka malamai sun tattauna akan haddin makwabtaka wadanda suka ce gida arba'in dama gida arba'in hagu gida arba'in gaba gida arba'in baya amma wannan asar ne duk su tabbata ba domin gida arba'in arba'in haso hudu ai kaga suna da yawa ɗari da sittin kenan duk makwabtanka ne yana da yawa kansa waɗansu ma suka ce in ana gari ɗaya kawai makwautan ka ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan Allah ya ce da shi la illam yantal munafiquna wallazina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati la nughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila la yujawirunaka fiha suka ce zama gari ɗaya da manzon Allah ya da makwabta da munafikai sai aka ce da su makwautansa daga baya ka su sake makwabtaka da kai ma'ana da makwabtansa ne kenan kafin a saukar wannan ayar ka ko gari dai ne kawai ya hada su ma'ana duk wanda yake garin ku ɗaya ya zama to amma wannan almujawara ce ta babul ittisa a harshen larabci amma dai mujawara wadda za a ce makwabci na da haƙƙi akan makwabci malamai suka ce an gina ta ne kan ka'idan al'urf me muka saba a al'adunmu yadda muka saba wane ne in ne tafiya na cewa na makwabcina ne ba za a yi musu ba kowa ya san wanda gidansu ke dan fara da nawa sawon a dama ko a hagu sawon a gabana ko a bayana da na ce makwabci da kalmar tana gaskatuwa a kansa to sannan na biyu wanda tsakanin da shi dan ce makwabci na kuma ba za a yi musu ba eh a urfi zai iya cewa haka ba za a yi musu ba amma wanda gidan mu ya kai tsakanin da shi gidan mutum biyar zan ce makwabci na ko sai ce makwabcin mu makwabcin mu kaga ba ne bane ba kenan saboda haka wannan ba ya da haƙƙi akan ka irin wanda gidansa ke dan da kai shi yasa ummu na Aisha ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dafa abu ina so in mika makwabta da wa zan fara ko kuma abin ba zai isa makwabta gaba ɗaya ba kila ɗaya zai iya ba kasan kila za iya dafa roman in na ce da zan raba ni ma ba da komai ko ba za ce ibda bi ka summa bi man ta'ul fara da kanka sannan sauran <laughs> to ya zan yi sai manzo Allah ce ila aqrabihi ma min baban in kina da makota guda biyu wanda kofar su tafi dab da taki sai ki fara da shi dan wani abu ya karu a ba wancan ne in wani abu ya karu bai ka ta kai ta ga wannan shikenan jalil zukur bawal jalil zunubi wa sahibi bil jambi lafazin as-sahibi bil jambi malamai sun yi masa fassara biyu wadansu sun fassara shi da cewa abokinka da tafiya ta kama tsakanin ka da shi ayarin tafiya kana kan jakinka yana kan nashi kana kan doki yana kan nashi daga nan wurin za ku bama daga nan za ku kaza daga nan za ku muncika daga nan za ku ina ne ko mota ta haɗa ku kun shiga mota ɗaya kai da shi daga nan za ku maiduguri daga nan za ku yola daga nan za ku mubi daga nan za ku Kira mota ɗaya ta haɗa ku a sahibi bil jambi kenan to ko da wannan tafiyar ta haɗa ku a mota daga nan zuwa mai duguri awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ana buƙatar ka yi wa mutum ihsani ka taimake shi in ya nemi taimakonka in yi shiga cikin wani matsalin da ya nemi taimakon ka ki taimakonsa sai an tambaye ka kan hakan ranar tashin kiyama waɗansu malamai suka fassara Asahi sahibi bil jambi ita ce matarka ita ce Asahi sahibi bil jambi mace ko tana da girman haƙƙi kan mutum mutum ya ciyar da ita ya shayar da ita ya yi mata sutura ya lura da haƙƙinta ya yi mata hira ya yi mata ado ya yi dariya da ita ya yi wasa da ita duk wannan tana da haƙƙi a kan mutum na ya mata wannan wa bin sabil matafiye da guzurinsa yanke biyo ta garinka shi ma da haƙƙi a kanka wa ma malakat aymanukum sai abin da hannunku ya mallaka na bayi sawa'un maza ne ko mata to su ma mutum ya kula da su wajen haƙƙin su cin su shan su suturar su kuma kar ya dora musu aiki sai wanda za su iya kamar yadda manzo Allah faɗa cikin hadisin bukhari sai Allah sai inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakura na bi waɗannan al'amura a gurguje dan na san malamai sun riga sun yi wa'azi tuntuni kuma akwai tambayoyi masu yawa a ajiye kuma akwai dare na ƙara tafiya saboda haka dai na biyu su waɗannan da ya kunga aya guda ɗaya ce ta kunshi waɗannan tsari na rayuwa ina ga idan mun ce sura su kutum za a karanta ina ga idan an ce ƙur'ani gaba ɗayansa lalle babu addini gamsasshe irin na musulunci ko babu addini da ke cike da tsari irin na musulunci wani littafin addini ne za ka ɗauka ka rinka jin waɗannan bayanan dalla-dalla maganar mahaifinka maganar makwabcinka maganar matarka maganar talaka a gari maganar maraya a gari duk ina rubuce shi yasa duk inda ko ga an kasa fahimtar musulunci to laifinmu ne laifinmu ne ba mu bayyana shi ba bayani iri biyu bayani a magance irin wannan bayani a aikace ta yadda za a gani wanda ba musulmi ba in ya yi mu'amala da mu ya sansani ƙanshin musulunci tare da mu ya ji yana da sha'awar wannan rayuwar da ya gama a ciki ya ga rayuwar lallai ta sha bamban da tashi za tsarin zamantakewar mu da matan mu da ƴaƴan mu da shugabannin mu lallai ya sha bamban da nashi sai wannan ya gamsar da shi amma yanzu kash ba haka abin yake ba da yawa daga cikin mu mu musulmi muke zama dan kuka mai jama uwarsa jifa ma'ana sai mu yi wani mummunan aiki sai wanda ba musulmi bai ga mummunan aikin sai fasarar cewa musulunci ne ya masa kai ko aikin ka mummuna daban musuluncin ka daban ba musulunci ne yadda kai sata ba kai yaudara ba kai zalunci ba kai ne ka je kai sai ka zama fitina ga waɗanda ba musulmi ba suka ɗauka musulunci ne ɗaure maka gindi kamar kana da goyon bayan wata aya kan zalunci kamar wani hadisi ya mara ma bayan cikin bukari cewa ka zama zalumi aya ko ba ruwanta da kai hadisi ba ruwansa da kai kai ne ka je kai barnaka da ka jawo musulunci abin da ba daidai ba don haka bai kamata ba maganganun mu ko ayyukan mu su zama fitina su hana waɗansu shiga musulunci wannan ɗaya daga cikin ma'anoni ne da aka fassara faɗin Allah ta'ala rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru ya Allah karka mu zama fitina ga kafirai wato mu yi mummunan aikin da zamu sa masu su raina musulunci ɗaya daga cikin fassarar da aka wa ayar kenan jama'a na tsawaita mana sama da kima a ƙarshe dai ina ƙara godiya ga ubangiji subhanahu wataala bisa ga wannan haɗuwa mu na ji daɗi matuƙa ƙwarai da gaske kuma ubangiji ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada kuma babban abin da ya ƙara ba ni ƙwarin gwiwa da jin daɗi matuƙa ƙwarai da gaske al'amura guda biyu abu na farko kasancewar mai martaba sarkin goza muna tare da shi tun daga farko wannan wa'azi har ya zuwa yanzu a gaskiya samun irin wannan a wajen shugabanninmu ba su da yawa wanda ake wannan ni na sa yin wazi a kofar waɗansu sarakunan da har in yi in tashi ni ban samu daman ganin su ba gaisawa ma hakika akwai su waɗanda za su tsaya a yi da su haka da sauransu amma ba su da yawa kamar yanzu mai martaba sarkin goza kamar ban manta ba mai martaba sarkin sulaija alhaji awal ibrahim wani zuwa da na yi garinsa haka ne kamar mai martaba sarkin kazore mai martaba sarkin dutse martaba sarkin birnin gwari akwai su da yawa waɗanda gaskiya ba su da yawa saboda haka fatan mu ubangiji ta'ala ya albarkaci gidansu da zuriyarsu kuma ubangiji ta'ala ya kara musu himma da kwazo kuma ubangiji ta'ala ya sa cikin zuriyarsu a samu waɗanda za su yi hali irin nasu ko ma ya kara nasu don su samu baya ta gari sai da tarihin su ba zai yanke ba sannan ba zan manta ba da yadda um, shi chief imam na wannan masallaci malam ibrahim muka eh, mun yi ta magana gaskiya kusan shekara biyu gaskiya yana da naci Allah saka masa da alkhairi har kun yi sanin kaje da mu hada har bana so mu hadu ba tare da na zo goza ba dan haka ya ya taimaka kwarai da gaske wajen zuwa na da kuma dai sauran yan uwa duka kowa Allah saka masa da alkhairi bisa ga kyakkyawan niyyarsa da kuma kwazonsa da gudunmuwarsa wassalamu alaikum wa rahmatullah wa an ce da na zauna waɗansu ba su samu damar gani ba yanzu in za mu yi tambayoyi zan tashi tsaye na nesa ma ba sai sun yi haka ba sai su zauna kar wuyan su ya kage zan tashi tsaye insha Allah ah, alhamdulillah mun saurari wazi daga bakin ah, Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya saka mishi da alheri kamar yadda muka sanar da gobe da safe karfe 8 insha Allah za a tsaya wani masallaci da ke kusa da tasha masallaci malawa dala daga karfe takwas zuwa tara a ɗan yi nasiha kuma a ɗan ansa tambayoyi malam sai ya wuce gaba kuma akwai <clears throat> wanda za su gabatar da ainihi nasiha kafin zuwa liman a masallaciya guda uku da ke cikin wannan gari na sallar juma'a wannan su ne sanarwa akan wakallawa mai tambaya ta farko yana cewa shin ya halitta a yi sallah a gaban liman a masallaci mutum ya wuce gaban liman ya sallah a gaskiya asalin limanci lalle ne liman ya zama yana gaban mamu suna baya ba shi halatta yin sallah a gaban liman sai in larura ta kama larura shine ta yadda bayan liman ɗin babu ya riga ya ce sai a gabansa to irin wannan larura babu laifi idan ta faru mutum ya iya yin sallah a gaban liman kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya bada fatawa a kai kamar yadda kuma malaman mazhabar malikiya kan haka suka tafi amma sauran waɗansu mazahibin suna ganin duk yadda hali sai dai mutum ya koma baya amma ka'idar shari'a shi ne duk abin da aka wajarta maka idan larura ta zo tana bayar da dama ka iya yi a gaban liman idan babu wuri a bayansa wallahu a wannan mai tambaya yake cewa sai matan da ta yaji a gidan mijinta har shawon shekaru biyu ana bi ku a mataki dawa ya matsayin wannan auren tana nan karkashin mijinta tunda ba sakin ta yi ba tana nan karkashin mijinta waɗansu zai kila ba su san wannan damar da suke da ita ba musulunci ita dai mace ba ta iya sakin kanta duk yadda take da kangarewa in ba miji ne ce na saki ki ba kina nan a matsayin ki na matarsa kuma wannan abin da ke nunawa ina jin akwai sakacin mahaifa a ciki dai in tana da mahaifa ko wakilai na gari a ba ta isa ba cewa an dawo da ita ta ji komawa wannan ba daidai ba ne ba a gaskiya ma'ana ta samu daurin gindin su haka wakala wannan mai tambaya ke cewa shin akwai bambanci tsakanin tahajjud da kuma tarawih ya ake yin su a hakikanin gaskiya da tarawih da tahajjud da abu ɗaya ne ita da sallah ta dare da ake cikin wata ramadan wanda take da falalarta manzo Allah ce man qama ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi kamar da ya tabbata cikin sahih bukhari dukan wanda ya kiyamul laila cikin watan ramadan yana mai imani da Allah da neman lada za a gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa to ita kiyamun lalatin a cikin watan ramadan yin ta cikin jam'i ya fi falala sama da mutum ya yi ta shi kadai kamar yadda hadisai suka nuna maza Allah ya yi wa sahabbai sallah a cikin jam'i har so uku ya yi a daren ashirin da uku ya yi a daren ashirin da biyar ya yi a daren ashirin da bakwai har annoman ibn bashir ke cewa a daren ashirin da uku ya mana a farkon dare ya yi mana kai tun daga farko farkon dare har zuwa ɗaya bisa uku na dare a daren ashirin da biyar ya yi mana tun daga farkon dare har zuwa ga rabin dare amma a daren ashirin da bakwai kam ya tsawaita har sai da muka ji tsoron kar alfijir ya ke tobi mu yi shakur ba ma sallallahu alaihi sallam. saboda haka yin ta cikin jam'i yana da falala kuma in za a yi ta cikin jam'i yin ta a ƙarshen dare ya fi falala idan an yi ta a farkon dare ba laifi a kai ba amma yin ta karshen dare ne kamar idan zuwa an yi sallar isha'i kowa tafi gida wanda zai barci ya yi wanda zai wani abu kafin sa ya yi idan aka dawo wajen karfe uku ko biyu aka yi to shi fi dacewa amma idan aka yi ta kuma bayan an gama sallar yi kuma ba laifi aka yi ba a wannan mai tambaya yake cewa akraba kallau ya matsayin ainihin kula da masallaci da taimaka wajen gina masallaci ko shimfiɗin masallaci da sauransu yake da Allah ja hankalin attajirai musamman da ke cikin garin goza a gaskiya wasu bangaren masallacin sun fara rushewa ko kuma shimfidun sun tsufa da Allah dan ja hankali su da ayoyi da hadisai ko za su agaza a ga ai samu shimfida abinda manzo Allah bai na cikin hadisin Bukhari man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna dukan wanda ya gina masallaci don Allah to Allah zai gina masa gida a cikin aljanna gina masallaci kuma na nufin ginin na nufin kuma gudanar da ginin don kare lalace bayan an riga an gina shi kuma ya san duk irin yadda aka yi gini aka kawata shi ya aka kyale shi ba tare da kula ba shekara da shekara biyu zai iya lalacewa zai iya tsagewa zai iya komai na iya faruwa da haka yana da kyau kula da masallatai da tanadan wa abin da masallaci ke bukata don ya isar da sakon da ya kamata ya isar Allah ya ba mu ikon yin haka don aiki na mai falala wanda shedan zai rinka hana ka kullum shedan idan zaka yi aiki na gari sai rinka tsoratar da kai yana cewa zaka yi talauci a shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim shedan kullum yana firgitar da ku da talauci idan kun kashe kuɗin ko wajen ayyukan alkhairi talauci zai kama ku sannan yana umartan ku da alfasha ababen da su dace ba ko yana umartan ku da rowa Allah ko yana muku alkawalin gafara sannan kuma da falla ta musamman daga wajensa ga dukkan mutumin da ya aiki na ihsani kuma ya tsarkake niyya domin sa don abin kunya ne ma a ce har sai an faɗakar da musulmai wai mu inganta masallatan mu ko mu gyara su ko mu samar da shimfiɗa a ciki ko kar mu wulakanta masallaci wannan abin kunya ne gani nake mu wuce wannan matsayin matsayin da ya kamata ma mu ce kowane masallaci musamman in na juma'a ne yana da wani asusu na da'awa a yankinmu a cikin danginmu ko makusantanmu tsakaninmu da su ba nisa ko waɗanda har yanzu ba musulmi bane ba suna buƙatar kiransu zuwa ga musulunci to ya kamata a ce masallacin nan yana da mota wancan masallacin yana da mota masallacin nan a duk karshen mako misali asabar da lahadi ko daga juma'a har zuwa litinin kwana biyu ko uku ana ɗaukar nauyin waɗansu malamai da za su tafi mutum uku ko hudu ko biyar su je inda dan kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci su zauna tare da su ta hanyar irin wannan asusu na masallaci a gaskiya muna da sakaci sosai da sosai waɗanda suke haka ba su da yawa ya kamata a ce hakan ya karu don aiki na alkhairi aiki ne na lada shi yasa sai shi dan ya ta firgitar da kai cewa za ka yi talauci amma shine hakikanin abin da zai sa albarka a cikin rayuwarka ya kuma sa albarka a cikin dukiyarka Allah ba mu yi kunyi a kala mai wannan tambaya ke cewa ya sunna ta nuna idan liman ya jagoranci cikin sallah baya idan. wance irin addu'o'i ne ya kamata a yi liman ya jagoranci jama'a kowa ko ya suna da ta nuna wasu suna kawo fujja da wani hadisi da aka rubuta nan a cikin littafin mai suna fi nuzhatil majalis akwai wani hadisi da ke nuna cewa shin ya halatta ne liman ya ringa jagorar mutane da addu'o'i bayan aidar da sallah ko ko ya kyale su kowa ya addu'a Na ga hadisin mai tsawo hadisin Umar ya Umar karkai kaza kaza ya Umar alayka bi salatil juma'a fa inna tahdimul qadaya ya Umar kaza ya Umar kaza hadisi ne da yake bai da asali wato yana da kyau mu rinka tace hadisai ingantattu da wadanda ba su inganta ba malama hadisi sun riga sun kammala aiki lokacin da waɗansu suka ji gigiro hadisan ƙarya suna jingina manzon Allah don su rosa musulunci ɗaya daga cikin ya ce kyale su ta ishi lahal jahabiza za a samu zuzara ta malamai da su su ware hadisi masu kyau da marasa kyau don su yi wa al'umma nasiha a gane abin da ya kamata a bauta Allah da shi da wanda bai kamata a bauta Allah da shi da haka malamai suka yi wallafa wallafa irin su ibn al-jawzi cikin littafin sa al-mawdu'at wanda ya tara hadisai na karya da aka yi wa manzo Allah irin su imamu suyuti irin su wane ne gashi na tafai masu tarin yawa da haka ya kamata dai mutum yana da yadda zai tace hadisai ba duk abin da aka ce manzo Allah bane ya ce zaka ce ya ce din da akwai hadisan da karya aka yi masa waɗansu kuma suna nan sai shaidan ya ruɗe su su ce a ah, to ai idan ka ce an yi yanzu a cikin hadisin manzo Allah hadda da'ifi ko wani malami haka ya taba ce wani wata rana yanzu ko maganar ku ba da ifiya bace sai maganar manzo Allah sai da ifiya kaga wannan fa idan ya faɗa wurin jahilai sai su ha ku haka ne fa ba na yanzu maganar maza Allah sai da ifiya to idan ka yarda da wannan matsalar da za ta faru shi ne za ka je ka samu waɗansu hadisan da kai kanka sai ka ce da ife ne ko ko mawdu'i ne da ku hadisin da maza Allah yake cewa ku kyale ne da bakakken fata ba su da kirki in sun koshi su yi zina in sun ji yunwa su yi sata ya inganta kaga daga jin wannan hadisin ka san irin yan national list ne ne cikin laraba kowane jiki tsoro shi da yi zaji bakakken fata yace wata bakakken fata wa manzo Allah ce haka halin su suke a duniya in sun koshi su yi zina in kuma sun ji yunwa su yi sata to kai kuma ka ce ba hadisi da ibi da hadisi ingantattu ne kowanne za Allah ya faɗa daidai kaga ai wannan abin nan ne da wani hadisi na ƙarya wai da aka ce wai da Allah ya so ya halitta kansa jifo ta magana to sai ya halitta wani doki to sai dokin ya fita a guje da ya fita a guje kuma ya gudu ya gudu ya gaji sai ya hada gumi to daga cikin wannan gumin sai ya halitta kansa kaga na yi daga ji ba hauka ne kawai kuma ce manzan Allah ya ce to duk waɗannan waɗansu makiya Allah makiya manzan Allah ne don su kawo wa mutane rudin kwakwalwa su samu jahilai su jasu ne suka kiro irin wannan hadisai na karya yasa imam asyuti ya yi magana a kan su manufofinsu daban-daban a kodin da suka kiro hadisan karya don su ɓata addini akwai wanda suka yi kiro hadisan karya ga masu mulki in sun gama mulki yana da wata ɗabi'a ko waɗansu halaye sai su kawo wani hadisi ya goyi bayan wannan halin don su ƙara samun shiga wajen shi akwai wanda suka kiro hadisi kuma wanda ba magana maganar Allah ba ce wani mai